sauraro assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da bashir ibrahim idris masana harsuna a duniya sun bayyana cewar babu hanyar da ake raya harshe da ya wuce masu amfani da shi su dinga taskance shi wajen rubutu da kuma mu'amalar yau da kullum Bayan kwashe dogon lokaci muna tattaunawa da masana kan matsalolin da ke haifar da ɓacewar harsuna da kuma muhimmancin harshen uwa. Yau za mu ji hanyar da za a bi wajen kare waɗannan harsuna. Amma kafin mu je ga haka, bari mu ji abin da Farfesa Yakubu Magaji Azare ke faɗi. Koyar da ilimi da harshen uwa na da matuƙar tasiri ga ɗalibai. Gaskiya ne, wato kamar yadda na faro maka magana. Shi harshe magana da shi da baki abu ɗaya ne nazari bincike-bincike da rubuce-rubuce a cikinsa kuma shi ma wani abu ne daban kowanne zaman kansa yake kuma muhimmi ne magana da harshe mutane kowa zai iya yin magana da harshe amma bunƙasar harshe tana ta'allaka ne ga wajen yadda ake yawan rubuce-rubuce da nazari a cikinsa ta fuskar bunƙasa shi da fito da sabbin abubuwa da suke cikinsa a yau mun waye gari ta wannan sigar ya zamanto sha'anin koyo da koyarwar mu yana samun rauni sosai wajen yadda yara suke yin tunani a harkar ilimi babu laifi a yau a gare mu ko a gare ka ko ga ɗana ko ga ɗanka ko ga ƴarka ya koyi harshen ingilishi amma ya tsaya ya koye shi a matsayin darasi ba a matsayin hanyar da za a koya masa kimiyya da fasaha ba idan ya koyi wani harshe a matsayin darasi da ya iya magana da wannan harshen in ya gamu da wani abu ya karanta kai sai zai fahimce shi amma wajen koya masa ilimi na kimiyya da fasaha koya masa a cikin harshen babarsa ko kuma harshen sa na asali ka ga irin wato abubuwan da zai bayyano maka da su na ci gaba a rayuwa. Farfesa Azare ya yi misali da ƙasar China ko Sin wanda yanzu aka ta yi zarra a duniya. Raga abin da yake zuciyarka wato ka fi saurin sarrafa shi fiye da yadda za ka sarrafa abin da yake cikin kwakwalwarka shi yasa ake ganin cewa idan da za ka koya wa mutum abu cikin harshensa na uwa sai ya fi saurin fahimtarsa yanzu ɗauki ɗan karamin misali ƙasar sin bunƙasarta a cikin waɗannan shekarun ɗaya daga cikin hanyar da ta dage shine ƙoƙarin ganin cewa ta ƙarfafa harshen uwa tana koyar da yaranta tun daga matakin nazari har matakin farfesa a cikin harshen su na financi. Babu laifi suna koyon harshen Ingilishi domin ne domin su yi mu'amala da waɗansu ilimin da za su gamu da su. Amma da sun gamu da su juya cikin harshen su tun da duk sun samu wannan shimfiɗa a cikin harshen su ba zai musu wahala ba kuma sarrafa abin ba zai musu wahala ba. Shi yasa yau suka buwayi duniya ta fuskar kirkire-kirkire da kere-kere da samar da cigaba. To ko mu yanzu yau idan kai la'akari za a ga akwai waɗansu yara suka gansu da fasaha ba su ma je makarantar ta kirki ba to yaya kake tsammanin irin waɗannan yaran da suke da fasaha yau in aka saka su a makaranta aka koya musu ilimin yadda za su yi wannan abin cikin harshen uwa Shehu Malamin ya bayyana wasu shinge da ke matukar illa wajen ba da ilimi. Da farko kana kokarin samar masa da wannan sabon harshen da bai san shi ba. Sai ka yi kokarin yaya zai ma fahimci wannan harshen yana kokawa da wannan. sannan kuma ka zo ka shigo masa da wani sabon darasi a kan wani abu wanda ba harshen ya shafa ba darasi ne na wani ilimi da ake so ya fahimta ga misali yau ka zo ka koya wa yaro chemistry chemistry nan da za ka koya masa da farko tukun akwai rigimar harshen ingilishi bai iya kama bai sanya tsarin sai ba bai sanya zubin harshen ingilishi bai yake bai sanya ya ake zafin kalmomi waɗanda suka dace da wurin da baya amfani da su ba duk kana fama da wannan sannan kuma ka zo ka ɗauko tsarin chemistry ka zo kana kokarin ka koya masa yadda element suke yadda mm, alkalin suke yadda duk kana kokarin ka nuna masa yadda waɗannan abubuwan suke yana kokawa da fahimtar harshen yana kokawa da wannan tunanin da kake so ya fahimta sannan kuma hawa na uku kana so kuma daga wannan abin da yake ta tabar da su kuma ya fito maka da wani abu ai kaga wannan wato mm, mm, ya zo bisa da kudi Mr. Polycarp Dajan na Jami'ar Jos ya ce ya zama wajibi marubuta su dinga rubuce-rubuce cikin harshen uwa. masu rubuce-rubuce gwamnati ma na karfafa eh, gwiwan gwamnati eh, saboda su samu su daɗa sa karfi eh, ta fannin training malamai dai da suke suke koyar da harsunan Najeriya da kuma su masu ɗan kara ɗan sa kuɗi a gefen wallafa littattafai na saura yara su samu ana karantawa ana kuma koyar su Mazi Obinna Ufaruba ya ce ita ma gwamnati na da rawar da za ta taka. Eh, da so samu ne, ni zan ce ma ita harkan gwamnati da harkan koda mene a fara yi da yare, yare kowane yanki fi da yarensu. Don gwamnati ita ce mai umarni da matsayi da ingantar da koda mene da yake a tun dama. To, in an sa ya zama wajibi kowane makaranta a kowane yanki su dinga amfani da yaren su gurin harkan gwamnati harkan hada-hada yau da kullum to kaga da wannan da aka tilasta musu da shi kowa zai tashi kuma wani abun kuma shine manyan mu su ma su dinga nuna cewa yaren su ko kuma yaren mu shine mafi daɗi mafi inganci in suna amfani da shi yau da kullum a kote na ana ganin su a talabijin a ji su a rediyo a gan su a gurin da ake taro kaga shi ma zai sa yaran mu su dinga jin daɗin abun su ma su fara bi ganin dogon lokacin da aka ɗauka farfesa yakubu azare ya ce har yanzu ba makara ba to alhamdulillahi shi komai ba a cewa an makara har yanzu akwai dama wacce take ta al'umma da kuma hukumomi tilas in har muna so mu tsara wani tunani wanda nan da shekara hamsin shekara ɗari shekara ɗari biyu shekara dubu zai amfani mu in har muna da wannan tunanin to ya kamata tun yanzu ya zamanto wato da hukumomi da al'umma da mutane mu kanmu da muke da na neman sani da sauransu ya zamanto wato mun mai da hankali wajen bunkasa harshen nan ta duk sigogin da ya kamata hukuma tana da damar da za ta samar da wato manufofi da za su taimaka wajen bunƙasa harshe da kuma za su taimaka wajen hana mutuwar harafa domin illa ce ga hukuma kullum ta bari harsunan ƙasanta suna mutuwa illa ce domin mutuwarsu tana faruwa ne sakamakon tasiri da ake a kansu to kuma in an ci gaba da yin tasirin wannan ƙasar ita kanta sankara ba ta kama to ta nan dole hukuma ta yi ƙoƙarin samar da manufofi waɗanda za su taimaka wajen kare waɗannan harsuna daga shiga halin kakanikayi yi ko kuma hari na mutuwa ko wani abu mai kama da haka matakin farko kenan mataki na biyu al'umma ni da kai da shi da ita da su mu yi kokari wajen ganin cewa yaya za mu raye wannan harshen a gidajenmu a mu'amalarmu a kuma yanayin tunaninmu da kuma yadda za mu yi kokarin bunƙasa shi da nuna shi a duniya da kuma nuna kanmu a matsayin masu ce. ba mu dinga kyamarsa a matsayin harshen mu da iyayenmu da kakanninmu suka ba mu shi suka kuma ba mu amanar mu kula da shi ba abu na uku shi ne masu neman sani da masana su ma sai sun taimaka gaya wajen ba da gudumawa a wannan al'umma tamu. Shehun malamin ya ce masana daga kowane fanni na da rawar da za su taka. Yanzu ga misali, wannan shi malamin tattalin arziki ne, wancan malamin sanin karfin halitta ne wanda a ingilishi ake cewa wancan likita ne wancan injiniya ne kowanne a cikin waɗannan yanayin bincike yana gano sabbin abubuwa to amma kowane lokaci wannan tunanin an tashi sai a rubuta shi cikin wani harshe to duba da rashin yawan al'ummar da suke jin wannan harshen sai ka zamanto wannan gudumawar tana kukunta ne zuwa waɗansu tsirarin mutane su suka fi amfana da wannan tunanin domin ka rubuta da harshen mm, mm, mm, faransanci ko ka rubuta da harshen ingilishi su za su zo su su ɗauka su je su ɗauka tun da tunanin a cikin harshen su ne kai tsaye za su fi saurin sarrafa shi su amfana da shi fiye da kai nan ko da ka rubuta a cikin wancan harshen ka yi kokari a matsayin ka a cikin wannan al'ummar rubuta musu shi cikin harshen su ta yadda ko bayan baka da rai watan wata rana za a ɗauki wannan ilimin kaɗai shi a yi amfani da shi. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri da muka ɗauki dogon lokaci muna gabatar muku. A madadin Farfesa Yakubu Magaji Azare na Jami'ar Bayero da ke Kano, da Mr. Polycarp Dajan na Jami'ar Jos, da Mazi Obinna Uparuba, da sashen Hausa na Radio France International, sai kuma injiniyanmu Hassan Alassan Suleja. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.